Ah, daga dai hamsin da hudu zuwa hamsin da biyar na'am karanta saboda mu dauki fassarar da aka san mai ake yi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء لكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ولا أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهم kamar yadda kuka ji ayoyi dama jiya an karanta yau za mu shiga sharhin da malam zai mana game da kalmomi waɗanda za su iya tare mu na farko wajen fahimtar ma'ana ayoyi sannan kuma mu je mu ji bayanin da malam zai mana da kuma na har na khair da ya mana bayani akan waɗannan hukunce-hukunce da ke cikin waɗannan ayoyi kamar yadda jiya gabata cewa wannan ayoyi suna ɗauke da adabin islamiyya wasu ladubba na musulunci wanda za a yi game da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa a ƙara nuna mana girman manzon Allah da darajar manzon Allah da kuma girman iyalansa a cikin musulunci cewa baya halatta ba abu bane wanda ya dace ko wanda zai iya yiwuwa musulmi ya yi ya rena manzon Allah ko ya rena iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sau da haka za a yi mana bayani game da abin da ya shafi hurumin gidansa da abin da ya shafi wajen shiga cikin gidansa dole ne a kiyaye shi ne shugaba kuma shi ne mafificin halitta saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala zai tare duk wani abu da zai kai ga mabiya su rena manzon Allah ko su yi wasa da wani abu na daraja shi to musulunci ba zai yarda da wannan ba saboda haka annabi ba zai fito ya ce ma mutane ku kiyaye man kaza ku tsare man kaza ba annabi baya ramawa ko faɗa aka yi ko cutar da shi aka yi ko wani abu aka yi mai bai taɓa rama abin da aka yi mai zanzan kai shi ba a ce yau wannan abu an yi ne an taɓa daraja shi ko an taɓa mutuncin shi ko an mai wani abu ya rama bai taɓa ba in ka ga ya rama wani abu to Allah ka taɓa to saboda haka to tun da kawai haka yake yana da kawaici yana da kunya ba a taɓa ganin mai kunya kamar shi ba an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kunya fiye da amarya wadda take a cikin tantinta amarya ta da can ba irin ta yanzu ba domin nan yanzu mu wannan zamanin an yi amaryar da ta kai kanta ma gidan mijin ma ta tafi kawai da kanta ko kwanaki ma matan sun faɗi sun ce an yi biki kawai an zo an ce ina amarya aka ce amarya ta tafi kawai ta riga ta kai kanta da kanta ma gidan mijin to ga wannan amarya ai bata da kunya amaryar da za a zo da can amarya nan wanda suka girma sun sani amarya a gidanku yayan kayo ta ma sai kai wata uku kai ma baka ganta ba ma a gidanku yayanku ne kuma ya auro ta boye na'am to kaji kuma rikicin kaji tsiyan kaji wani ta ya kara ya ce da can budurwa yan mata ake aure yanzu ko waɗanda ake aure a ja'iz shi walawal ya ce baba ba ma a awanis ba ne yake ta a juz ne a Jaiz ake aure da wata ta kai shekara arba'in ta kai hamsin a gidansu shekara hamsin da hudu wata ma shekara sittin da biyar kuma an zo an ce wai budurwa ta wannan budurwa ta je barka ta goyo jika ta goyo ɗa duk kuma ita budurwa ce to kaga wannan budurwa ya za a yi ta ga kunya ya za ta yi ba wani abin da komi ta gani ta san komi ta zamani da wasu ma sun gama su sun mutu sun batta ita ta ta tsuha kuma an ce budurwa ta wannan yan mata dai ta lafiya yi kuma wai wannan fa ana maganan masu ƙananan shekarun ne dan saboda su suke da kunya su suke da abin nan sai a zo a ɗora su su da can iyaye abin da suke cewa da ake auro mai ƙananan shekaru yadda inda ka ɗora ta nan za ta yi ta bi kawai to yanzu mutum ya auro wata mata girmai ta daga nan wayo shi dokto ita dokto to daga nan dokto da dokto ba za a yi karo ko a ma'aikata dokto da doktor ba a haɗa sai dai in ba yadda za a yi sai makarantu academy makarantu amma a wurin aiki wannan dokto wannan dokto a kamfanonin gwamnati sai a rika rigima sai dai a ɗauki wani a ɓilla shi can wani wuri a ɗauki wani a ɓilla shi can wani wuri amma a ba su wuri ɗaya sai an samu conflict sai a rika rikici da wannan ya samu promotion ya samu promotion sai an ɗaga na gaba tukunna wannan ya yi ritaya sai a kawo wani ya matso kusa kusa kusa in ba haka ba suka haɗe duk girma ɗaya nan da nan za a yi ta samun rikici to wallahi a cikin gida sau da haka babu a ƙa'idar tarbiyya nan mun karanta littafi arba'una nasiha li islahil buyut kuma muna maimaita karanta shi ma yanzu da mata tsarin gida za a ɗauko ne daga mai gida shine ƙololuwa to shi yake ba da tsari sai ya taho ƙasa kuma zuwa wajen mata to yanzu mata aka yi magana ma shi malamin yana maganan cewa ya kamata a gidan mutum ma har littattafan da za a sa a cikin gida wanda za a basu a cikin gida don a riƙa karantawa to mata da miji su suke da wannan hakkin su san littattafai waɗanne da waɗanne ya kamata ma a aje a cikin gida dan kada yara su kai hannunsu akan littattafan da bai kamata ba ko kuma abin nan ba duk sai an yi wannan to yanzu kowa da nashi kowa da nashi ita kanta matan ma tana shiga inda babu abun nan ta dinga catin tana shiga irin wuraren da baka ma kai ma baka ma san su ba ma wuraren ta fi ka ilimi a kai to wata dama ta goge daga gidansu ma ta riga ta goge komi su ma gidan tafi karfin su ma wallahi wani ma gidan Allah Allah suke taba gidan ita ma saboda sun rasa yadda za su yi da ita su dallabo su cikuikuyo su cumumiyo su lafta ma maciji a cikin abun nan eh, da an ce wai kara da kiyashi yanzu kara da kumurci kumurci ya ta ka. amma dai ga inda muke nan saboda haka su can annabi yana da wannan kunya mai tsanani saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tsare masa ya ce to annabi yana jin kunya shi ko Allah tabaraka wa ta'ala to Allah shine mahallicin mu gaba daya to kan wa zai ji tsoro wa zai ji kunya wa in ga gaskiya nan kawai shi kenan sai dai duk da haka shi mai rahama ne mai jin kai ne sai a zame a yi ba daidai ba kuma sai kau da ya yafe afuwa subhanahu wa ta'ala ya na amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah ai ya man saddaqu billahi ya ku wanda kuka gaskanta Allah kuka yadda da Allah wa wa'adihi kuka yadda da alkawarin da Allah ya yi ma wasu bayansa cewa in sun yi aiki na kwarai za su samu aljanna wa wa'idihi kuma kuka yadda cewa akwai wasu bayin waɗanda su ko ahlu shaqa'i ne su marasa arziki ne ahlu shaqawa su ba su da arziki yan wuta ne su ya yi masa alkawari sun ƙi bin imani sun ƙi imani bayan annabi an ce mana an na naka. wato shahidan wa mubashiran wa nadhiran an aiko annabi da wannan su sun kiyarda sai dai aka yi masu gargadin kuma basu ji ba sau da aka su yan wuta ne sun ta za abin nan ɗinsu sun makansu shiri to wannan wanda su suka yi imani da Allah suka gazganta Allah suka gazganta alkawarin rahama da ya masu suka gazganta alkawarin azaba da ya ma wasu bayansa wabin rasuli sannan kuma suka yi imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ma ja'a bihi da abin da manzon Allah ɗin ya zo da shi ya ce wannan su ake kira yanzu saboda haka muna roƙon Allah ya sa mu cikin su wannan kira na waɗannan ne illa an zana lakum aka ce kar shiga sai an maku izini ai fi dukhuli wajen shiga gidan manzon Allah kar shiga mai anyhow kamar yadda suke cewa da tur anyhow ka shiga anyhow sadda ka ga dama kakka shiga wannan ba ladabi bane bai daga cikin adabu islamiyya ka fada gidan koma wane ne ba da izinin sa ba to manzon Allah kuma min babu ya aula bi an yad'ukum ila ta'amin shine an kira ku zuwa ga abinci aka ce ku zo ku ci ghayra nazirina inahu kada ku jira sai an ce ya dahu ai ghayra muntazirina waqta nadjihi kada ku ce sai kun je ku jira ya nuna a gaban ku ku zo a ce a ku dawo in an jima yanzu bai dahu ba tukun ku ce a za mu jira a ku fita ku je can ku jira ai fala tadkhulu qabla waqti ihdari ta'am kada ku fita kafin fito da abinci kuma wannan yake nuna shugabanci abu ne mai wuya ku duba in kuka duba cikin umdatul ahkam za ku ga an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tabbas manzon Allah manzon Allah ne aka ce idan za a fito da abinci a cikin gidan shi akushin da ake zuba abincin ciki sai katti guda hudu sun taru su kama wannan su kama wannan sana fito da abinci amma idan aka zo kuma aka zagaye abincin nan wani lokaci sai ya zama shi bai ma da wurin da zai sa hannu an zagaye abincin an zagaye sai ya zo sai ya rika miko hannun shi ta baya shi ma yana ɗiba ta baya wata rana aka yi haka aka zagaya abinci wani mai tunani ya tunani ya ce ka amma gaskiya ba mu kyauta ba a ce manzon Allah ko ba daga gidan shi aka fito da abincin nan ba a ce bai samu wuri ba sai dai ya so ya zuro hannun shi ta baya haka ya ɗiba ya ce kai ku kwantar da hankalinku ni fa bawan Allah ne dan mace ne wanda macen tana cin kilishi so da haka kakku kai ni wani wuri inda bai kamata ba ku bani haka abu ya ce ku banni kawai haka haka yake zuro hannun shi ya ɗiba ya koma gefe sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo ya zauna cikin gidan shi ya yi zama ya haɗa hannuwansa haka ya rike ƙafafu ya zauna ba ya zama irin zaman da za a ce mutum ya zauna kamar baƙo ya zo Baƙon ma zaman bawa ya ce ni ina zama ma a gida na zaman bawa ba zama na mai mulki ba zama na mai matsayi ba sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan shi ne ɗabi'arsa to ku kalli wannan saboda haka shi ana gaya mana yadda ya kamata a yi ko bai magana ba ya kamata mu lura da waɗannan abubuwa mu kiyaye aka gaya masa aka ce fala tadkhulu qabla waqti ihdari ta'am wa taqaddumil na ilai kada ku yadda ku shiga kafin abincin ya dahu ko kuma masu kira akwai na musamman da za su kira mutane su ce maku bismillah ku shigo mai an yi ay yaktasila ahadukum al izmian an yastaghilla ahadukum al-idhna bid-da'wati lit-ta'am dayan ku yi amfani da sai an ba da izini fa yati qabla wani kada wani ya amfani da cewa ai tunda ana ba da izini yau da gobe a ce ku zo yau da gobe mutum ya ce ai ya saba kawai shikenan sai ya shigo kamar yadda mutane suke wani in ya saba ko da yaushe din ya zo a ce shigo ko da yaushe in ya zo ya shigo kawai da ya zo sai ya faɗo kuma baya la'akari da wani ya riga shi kuma in wani ya riga ka zuwa wuri ya shigo to ai kai yanzu da ka shigo kuma ba baka izini ba to ka bata komi domin kai in ka zo da wata magana to baka so kuma yi a gaban wani shi kuma da ka tarai yana da magana yanzu da kai so ka tsaye da magana to ya za a yi kuma nan har muka karanta wadda ita ce ta biyu wanda aka ce kowa ya sani to ko rashin sanin ne yasa ko ko an sani daƙiƙanci ne yasa mutane ba su kiyaye ba ban sani ba domin dai mun karanta suratul nisa an karanta suratun nur wanda a nan aka yi maganar ladubban zuwa wurin mutum shigowa wurin mutum ba ka zuwa ka shiga cikin gidan mutum ka fada masa ko ka fada a wani wuri nasa inda yana killacewa sai da izininsa har aka ce idan kai sallama ya amsa sallaman kuma sai ka ce in shigo a ce maka shigo kuma ma in ba a gane ba a ce wane ne har aka ce kada ɗayanku ya zo gidan wani a ce masa wane ne ya ce ni ne kada ka ce ana ana in aka kai sallama aka ce wane ne kakka ce ana ka ce ni ne a'a za ka faɗi sunanka wanda wannan da ka zo wurin shi kuma ya fi sanin da shi idan akwai sunan da ya fi sanin ka da shi ko ba shi ne sunanka na yanka ba shi za ka faɗi idan ka faɗi na yanka wani lokaci in ba a faɗin shi bai saba da shi ba manca zai sai tunanin wane ne wane ne kuma mai wannan sunan to ga shi ma an samu wani nukura a'a ka faɗi sunan ka wanda ya fi sanin ka da shi ka ce ni ne wane wane wane in ya ce shigo madalla sai ka shigo in ya ce ɗan jira sai ka jira kuma wani ladabin mummunan ma da yake da shi wanda ya fi muni shine ka zo wurin mutum kai mai sallama ya amsa ya ce wane ne ka ce kai ne ya ce jira kuma kai tafiyarka wannan ya fi kowane muni sai ka tafi kai ba za ka iya jira ba kai da ya ce jira sai kuma kai tafiyarka to wannan ya fi muni kuma mutane sun san wanda suke ma haka domin ba ka zuwa wajen gwamna ko wajen shugaban kasa ka ba da wannan takardai a kai ta gaban shi ya san ka zo sannan ka fita ka tafi in kana kwamishina ka tafi kenan to mutane sai ka ga mutum ya zo ya ma sallama kai wata ma bacci kake fa ka tashi din ka ce wane ne ya ce wa shi ne wane ta kace to to dan jira ina zuwa dan jira sai kuma ka fito ya tafiye shi to ba wannan daidai ne ai tunda dai ka zo kuma har ka tada shi har yana bacci kuma ya ce ka jira to ka tashi ka tafi daga nan bayan haka nan ka yi su'ul adab to balle kuma in mahaifanka ne shi yafi fi komi muni mahaifinka ka zo wurin shi ko mahaifiyarka ka zo ƙofar ɗaki ka ƙwanƙwasa kai sallama ya ce wane ne ka ce kai ne ya san ɗan shi ne ya ce maka to ina zuwa sannan ya fito ina kake ka tafi wannan shi ne mafi muna ma mahaifi ko bai ce komi ba sai ka tuba ba shi da kyau bai cikin tarbiyya idan ka riga ka zo wurin mutum kai sallama ya amsa sai ya ce ma yana zuwa to ka ɗaura kanka yanzu sai ka jira ya zo ya ce bismillah kuma amma kai tafiyar ka kuma laifi ne a shari'a ba a yin haka ya fito ko to kuma idan ya ce ma je ka dawo in an jima shi ma sai ka ji haushi shi ma laifi ne kuma ka saba ma shari'a shi yasa wani daga cikin magabata shi da aka ce wannan zalika azka wa idza qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum idan aka ce maku kuma ku koma to ku koma shi yafi maku sai ya ce shi tunda an ce huwa azka shi ne ma ya fi shi Allah ya kawo radda zai je gidan wani kawai ya sallama a ce in ce in shigo a ce a aje kaka dawo in anjima jima shi kuma ya tafi in an bai ji komi ba ya ce amma ni matsala ta yanzu sai kuka yake yi matsala ta duk gidan wanda na je in na sallama kawai na ce in shigo sai a ce in shigo kun ji shi san shi wai duk gidan da ya je ya sallama in ya ce ya shigo sai a ce ya shigo shi so yake je gidan da wata ran za a ce a'a kakka shigo yi hakuri ka je ka dawo in anjima kuma ya tafi in anjima shi kuma bai ji komai ba zuciya to yanzu ya kai matsayin muminai ta mufa wata cewa ta idan ta je gidan ya uwarta sai ta kwankwasa sai ta ce mata wace ce ta ce ni ce ta ce mata to je ki dawo in anjima misali mai gidan tananan ta ce a to je ki dawo nan da minti talatin ta ce wallahi ba ta ƙara zuwa gidan na ce to ai baki zama muminan ba ne tukuna shi yasa shi ne kawai hansa baki zama mumina ba inda kin zama mumina da gaske kai ai da can ma idan aka ce yau mutum yana da sabon mata amarya to masu hankali daga gidansu ma ba sa bari wani ya zo daidai lokacin da ake tunanin kai kana gidan ma za a je ne da an taso ta ce za ni gidan suwanci a ce kai da sassafe da sassafe ba za ku ba ku bari sai sha biyu ta yi ko karfe ɗaya bayan azahar an san dai duk ma mai suke ya gama ya ma gidan baya gidan ma yanzu yanzu ko sun tada ku bacci hmm? in ma kun san za su zo kenan zo kawai su zo su shigo kawai ko ko kalle ko ka ga wani wasu zanne a falo hannu ba mantau hmm? kuma su koma gida su ce da aka ce da kuka je gidan kun tada su ce mun tarar da shi sai sun faɗi sun tarar da su suna bacci suka jira a falo suka fito iyayen kuma ba za su ce masu komai ba saboda da ufa talib wal matalu faqidu shay la yutihi su iyayen gabaye ƴaƴan maukata haka sun haiho shirme babu ba tsari babu komi kawai yadda muka gana muke yi kuma ba shi bane da can ba ma littafin bane a hannunmu iyayenmu ba littafin suke badawa ba amma sun san wannan tsarin suna karantar da mutane wannan tarbiyya amma yanzu ne wai ake cewa mutane wai sun waye sun ci gaba ci gaban mai shiga rijiya mai gina rijiya shirman banza kawai an ɗauko wasu ƙa'idoji na shirme an ɗauka an sa sa cikin abin nan ba mutane na ta rayuwa haka nan munhamikin kai ka ce munham kamar dabbobi kuma ba su sani ba saboda rashin sanin ka'ida islamiyya wannan kuma mummunan illa ce saboda haka nan shine nan aka ce kada mutum ya amfani da dan ana ba shi izini kawai ya zo ya shige gidan annabi ya ce ai ya zo ya jira abinci ne ya ce a'a sai an kira ka kullum sai an baka izini wa farraktum idan kuma kuka ai wa idza akaltum wannan ba haka nan ai wannan wa yajlisu fil baiti ya zauna cikin gida fa yudhayiqu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya kuntata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dai hikimomi ne na Allah tabaraka ta'ala kuma in Allah ya yi hukunci ba a tambaya wannan watakila hadda la'akari da lokacin gidan na annabi ba irin gidan yanzu ba ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam gidan shi kun dai ga yadda hoton ɗakunan suke da inda gidan yake gaba ɗaya da wani abu mu bai ma wuce ma gidan gaba ɗayan shi bai wuce ciki da falon mu ba shi gidan duka ma gidan gaba ɗaya bai wuce ɗakuna da muke yi guda biyu ba mu ce mun yi two bedrooms bai gidan bai haka nan ba girma to aka ce wannan idan kuka zo kuma ga ku zazzaune a cikin gidan shi manzon Allah ya fito ya gan ku ga kunan barjat a cikin gidan sannan iyalinsa wata na so ta fito daga nan ta je can ku kuma duk ga ku zazzaune wannan zai kuntata ma manzon Allah ba zai ji daɗi ba ai mutum mai kishi wanda ba du youth ba yana kishin matarsa mazajen da yanzu suka mai da matansu suke ɗebo ruwa suke zuwa kasuwa komin girman ka ko kai ne elite na kololuwa tunda dai mata kake zuwa kasuwa ita ke yo cefa ne ita ke sau gas ita ke sau ruwa ita ke sau komi sai dai ka wanke hannu kai ka ci an ta youth ba ka kishin matarka tunda kowa zai ganta za ta yi magana da wani har mata yi abokai a kasuwa tana da abokai in ta je ta ce mutume gani mutume na a hajiya ta sannu da zuwa hajiyashi. shi kai inda kana da hankali ka ji wani a gaban ka ya ce matar ka hajiya ta ko kuma ita ta ce mutumin ta za ka ji daɗi to amma kai ke aiken ta kasuwa kai ke bata kuɗi in azumin nan yayi wai su wai wai wai elite mahaukatan banza mahaukatan wofi wani elite kun haukace mutum ya shi zai ɗebi kuɗi ya ba matar shi duk komi ita za ta sau ta tafi kasuwa ta wuni kasuwa wata tun da safe in ta tafi kasuwa sai bayan azahar tana kasuwa wata ta je nan kasuwar talakawa yanzu su ma masu kuɗin nan suke zuwa saboda illa rawa ta yi kaje ka ga motoci a nan wurin ba inda za a wuce duk sun shigo daga unguwanni ita ce wurin mai nama ita ce wurin kaza ita ke sau nama ita ke sau kilo kilo na nama duk wajen masu nama ga sunan ba abu bane ba ai a fili yake su ke sau nama su ke sau kayan miya su ke sau gero duk ce fanan da ake da azumi su ke zuwa kasuwa su sau. na magana ka ce wai kai ne elite ka kwaikwayi yahudu da kiristoci musulmi asalinsa kishin matarsa yake yi ku duba wani malami da ake magana ana ce mai Kasim Amin shi fa ya ce ya halatta mata su rika zuwa kasuwa kai hasali ma wai ya halatta ka zo matar wani ta raka ka kasuwa don ta taya ka zaben kaya ko ta sana kawunna. aka ta san mai a misira malam aka jacce kai kai da aka ga ba zai yi ba sai wasu suka tafi gidan shi ma dan su nuna mai karatun a aikace suka ce kasim amin maujud fil ya ce hadir filbait yana nan ga sha gida suka ce to mun ce mun zo ne ka turo mana matar ta raka mu kasuwa ya ce a itaqullaha ya rijal suka ce itaqillaha ya rajul ant ittaqillaha ant a ba kai ka ce ba komai ba to fara turo matarka aikace ta raka mu kasuwa mu mu je kasuwa tare da ita ce itaqullaha ya rijal ku ji tsoron Allah ya ce itaqillaha anta ba kai kai mata ba ka ce ai haka daga nan ya tsit an yi maganin shi ɗebo ruwa su ne ɗebo ruwa a famfuna a bohol gidajen mutane ka ga mata na ta zirga da daddare suna ta kayan ruwa Hakkin ka ne a matsayin matsayinka namiji kai ne za ka nemo matarka ruwa kai ne za ka nemo abin girki ko itace ne in kai ba ka da abin nan ba in kuma gas ne ko waye kai za ka sawo in ko ba za ka je ba to kai ne za ka nemo wanda zai rika ka, wanda ka amince ma mai amana je ka sawo man wannan ka kama iyalina je ka sawo man wannan ka kama iyalina in ka gana ma a so a kawo ma kai ka kai in ka gana ma ka ce kai ka amince masa to kai masu suna da wata bukatan ma ka su gaya ma ma ka kai masu an amince masa akwai ya ana akwai wanda kake amince ma, ko matsayin ka amana ta kuna tare ko matsayin shi ke ma ai ko ma dai menene ka amince masa to rike man hidima ina so ka rike man wannan hidiman yana yi amma su ne za ka ba kuɗi da kanka su yi ta zuwa kasuwa kullum su je ta laraba su je ta kawo su je cikin gari in sallah ta yi komi su za su yi ko abin da ba to wannan ba daidai ba ne amma in abin da ba za a iya sauwa ba ne dole sai su sai su suka san shi to wannan larura kenan sunan shi sai su je a matsayin larura sai su sau amma kuma sai sun rufe jiki kuma shiga ta musulunci sannan su je su sau kuma da sun sau daga wannan wurin sai gida ba su yi ta yawo kuma su tau kaya da yawa ba wannan ba a iya sau shi sai su sun je da kansu to yanzu sun je to su sau su dawo gida nan da nan shi yasa a tsarin musulunci ma har aka yi kasuwa kowace da wurinta kowane da wurin sai da komi lalacewa ne ta kawo kasuwa ta hargitse amma da can tsarin musulunci 'yan kayan miya wurinsu daban 'yan dabbobi wurinsu daban masu nama wurinsu daban masu yadiddika wurinsu daban haka ake yi ko ina a kasuwa in an zo kawai da ka zo ko karanta ka yi nan za ga an ce wannan layin 'yan kaza sai ka tafi kawai ka je wurin kaso abin da za ka so ka dawo kaga ba sai ka yi ta zagaye zagaye ba wannan layin 'yan kayan miya ne kayan miya ka zo sai to je ka wurin kawai kaso daga nan sai gida ku karanta manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam min khilal sira as-sahiha za ku gani yadda annabi ya tsara shi har kasuwar yake zuwa in ya ga wasu sun shiga wurin da ba nasu ba ya sa a kore su ya ce ba nan ne wurin ku ba ku koma can ga wurin ku nan yana na cikin manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam min khilal sira as-sahiha saboda haka haka ake yi amma wanda matar shi kullun ita ce wannan hidiman ita ce ɗebo ruwa ita ce sau kayan huta ita ce sau wane ne ita ce sawo menene komi ita ce kullum a kasuwa to an ce ya daina sallah ma da azumi ba a so wannan azumin da yake yi ya bari kawai zaman shi ta gandara tuwon sha gida kawai ta kun san ko yanzu gandaye ashe suna da yawa a to gandaye mana gandaye suna azumi amma azumi ba amfani na ofisa gandaye suna da yawa gandaye ba wanda ba su yi sahur ba sun yi sahur suna nan amma duk sun rusa aikin da wani abubuwan da shari'a ba ta so Allah ya tsare mu saboda haka ba a yi fa idza ta'imtum fantashiru idan kuka ci daga nan ku watsi ku tafi ai idza akaltum ta'am idan kuka ci abincin wa farragtum kuka gama fantashiru ku tafi kawai a'idina ila buyutikum kuma ku tafi gidajenku aw a'malikum ko kuma ayyukan ku da ke gabanku wala ya yabqa minkum ahadun kada wani ya kuskure ya tsaya daga nan bayan nan kowa ya tafi wala musta'anithina li hadithin kada ku zauna kuna zaune kuna jiran kuna ɗebe kewa annabi ya gaya muku kuma kun ga su ilimi ne ma ai kaga su su ji wani abu daga annabi ai ilimi ne amma tunda ba shi ne ba lokacin karatu ba ne yanzu cikin gidan shi ne ku haɗu a masallaci kaf ku zauna mai cikin gida Aiko. wala tamkuthu ay musta'nisina li hadithin ba'dikum ba'dan kada ku zauna kuna hira ko shi ya gaya maka ko ko ku ku rika ɗebe mu kewa ku da juna ku yi ta labari ku yi ta hira ku ya ku ku tashi ku tafi in ma za ku yi hira ku tafi can gidan wani cikin ku yi koko ku tafi can masallaci ku zauna ku yi maganganun ku ku ya ku kada ka ce dama ko ina jira in mun haɗu wajen cin abinci akwai maganganun da nake so mu tattauna da ni da kai a'a ba nan gidan annabi ba ku fita can wani wuri ku tattauna ya fito ko inna zalikum kana yu'dhin nabiyya wannan abun da kuke yana cutar da annabi in kun zauna ay zalikumul mukth wannan zama da kuke fi buyutin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a gidan manzon Allah kana yu'dhin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yana cutar da manzon Allah fa yastahi minkum sai ya ji kunyan ku shi ya ce muku ku tashi ku fita ba zai iya ba ai an yakhrujakum ya ce ku fita ba zai iya ba wallahu la yastahi min alhaq Allah baya jin kunyan gaskiya zai faɗi mana gaskiya ai an ya ƙulahu Allah ya faɗi gaskiya ba wani abu bane a wurin sa. abu ne wanda yake daidai wa ya amura bihi kuma ya umarni da gaskiya walidhalika amarakum an takhruju saboda haka Allah yana umarta ku in kun gama cin abinci kowa ya fita min wara'i hijabin ai in za ku yi magana da matan annabi kuma kar ku yi magana da su kai tsaye ai satru ba wannan kababin warida'in wa nahwihi sai an zama an rufe a kofa a sa labule kamar a kulle kofa ko ko karkashin a sa a mayafi sun lullube jikinsu to sai a yi magana da su a haka a ataharu liqulubikum wa na wannan shi ne ya fi tsananin a tsare zukatanku da nasu aminal khawatiril fasida na tunani marasa kyau ku ba za ku yi tunani marasa kyau ba ga da su ku ce kun ga matan annabi su ma ba za su ce sun gan ku ba inna zalikum kana inda Allah azima wannan abun wannan abu da aka hana ku babban abu ne a wurin Allah ai inna azakum li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ce ku cutar da manzon Allah ko ta wani fanni ne ta inda baya jin daɗi a ransa amma yana jin nauyin yayi muku magana kana inda Allah zamban azima a wurin Allah zunubi ne mai girma na haka ku kiyaye shi ya ku muminai ku ne aka kira muminai waɗanda kuka gazganta Allah kuka gazganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baya halatta ku cutar da manzon Allah ta kowane fanni in tubidu shay'an aw tukfuhu idan kun bayyana wani abu ai in tazaharu raghabatan fi nikahi azwajir rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi aw tukfuhu fi nufusikum fasayajzikumullahu bihi sharral jaza wannan abu ne mai muni ko ku bayyana ko ku ɓoye ma'anan shi in wani a cikin ran kuma ya so ya auri mata annabi ko bai yi ba kawai a ransa ya ji da dai ma da dama da ya auri matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin fi ni kai azwajin rasu ba da wafati bayan ya bar duniya wani yayi tunani a ransa ma ran shi ya saka mai cewa yana so ya auri matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya faɗi a fili ya gaya ma wani in an je hira ya ce shi dai wallahi yana so da dai da dai da ya auri matan nan ta manzon Allah tana burge shi ko ya faɗi a fili ko ya faɗi a zuci fi nufusikum fa sayajzikumullahu bihi Allah zai saka maku da wannan mummunan tunanin da kuka yi sharral jaza mafi sharrin sakamako kaga wannan shine abin da mutum zai niyya ma a rubuta mai zunubi ko ya saƙa ma ransa ma yana so ya yi bai yin ba ma a mai zunubi shine taɓa manzon Allah ko taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mutum ya je taɓa hukuncin hurumi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim wanda ya je makka hurumin makka ya yi niyan ya yi ɓanna a ciki ko bai yi ba daga wannan niyan ma da ya yi nufi nuzikhu bi zulmin zai yi wani abu na zalunci ko wanda shari'a ba ta nuzikhu azabi na za mu ɗanɗana mai azaba mai tsanani to kaga wannan niyya ce ni ba ma aikin ba to balle mutum ya aikata aikace mummunan ɓanna to da haka a kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kiyaye huruminsa la junaha alaihinna fi aba'ihinna su matanka amma babu laifi ila akhiril aya wannan ila din saboda baki in an sa shi haka ana nufin ila akhiril ayat har zuwa karshen inda ya karanta shi tunda ba duka ya kawo ba shine ila ai la haraja ala nisa'ir rasul sallallahu alaihi wasallam babu laifi ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi an yazharna su bayyana jikinsu misali su fito ba sai sun sa hijabi sun lullube ba li maharibihinna almadhkurina idan muharramansu suka shigo gidansu wa fi aya wannan fil aya kamar yadda yazo cikin wannan aya wala nisaihinna haka nan tsakaninsu da su da mata muminai mata muminai kawai baya ba laifi dan mace ta buɗe wani ɓangare na jikinta ga yar uwarta mumina kaman gashinta abin da ya shafi wuyanta ko abin da ya shafi daga gwiwarta zuwa ƙasa amma ko tsakaninta da ita da ‘yar uwarta muminai kirjinta, da abin da ya shafi cibiyarta zuwa guwawu to haramun ne ta buɗe shi gaban ‘yar uwarta mumina mace sai dai in akwai larura ta yin haka amma ta sa gajeren wando ko ta sa siket shi kadai ta ta yawo kawai cikin abin nan ba wannan haramun ne musulunci bai yarda da wannan ba na saba ma Allah ne yin haka wannan mummunar ɓanna ce daga cibiya zuwa gwiwa na mace ba wanda ya halatta ya ga wannan sai ita da mijinta shi ma mijin ya bude cinyoyi ya sa gajeren wando kafa kafa ya bude su a cikin gida ya ce wai ai ai shi ne duka ya sa gajeren wando haramun ne baya halatta wani daga cikin magabata ya tambayi annabi sahabi ma ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cinya ba ya ce al'aura ce cinya wani ya yi bako ya faɗo masa ya yi sallama bai ji ya amsa bai ya ɗauka ya yi sallama sai ya shigo sai ya gan shi da wando bai rufe cinya ba sai ya rufe cinyoyin ya fashe da kuka ya yi kuka mai tsanani ya ce ka sa al'aurata ta bayyana gare ka wanda tun da na shiga shekarun da nake da hankali ban taba buɗe su zuwa ga wani ba sai yau kai gashi ka faɗo min kaga cinya ta cinya amma yanzu mutum sai ya sa ya buɗe cinyoyi waje kawai ta yawo ya ce wai gidan shi ne ko 'ya'yan shi ne gaba ko yayan ka bai kamata su ga ka ba sai akwai dalili sai ka sa dogon riga in ka cire in gajeren wando ka sa ka sa dogon riga ta cire ka rufe su amma ka zo ka aje cinyoyi a falo kaba kaba ko kuma su yaran 'yan mata fa balagaggu su sa gajeren wando su sa t-shirt su ta yawo jikinsu ko ina komi yana nuna an magana ka ce wai ai duka ka ne a wannan zamanin ba daidai ba ne haramun ne ba a yin haka ba a ce su yi haka nan ba ba a ce su buɗe jiki haka nan ba ba a yi illa iyaka in akwai larura in ba ta da lafiya ne a gani don saboda a mata magani ko wani abu ko wurin na ciwo a gyara ko a duba a gani a gami ya same ta wannan wanda ya cancanci su gani su daga likita zuwa wanda larura ta kamata za su yi mata wani abu amma haka nan kawai da kun zo me ke damun ku ta buɗo wurin ta ce nan ne ke ciwo ku ina ruwanku me za ku yi ku gaisuwa fa kuka zo ba ta da lafiya ba ta da lafiya ba sai ta buɗo wurin ta ce ga inda ke bata ciwo ba kamar yadda ake al'ada ta banza amma in mutum mace cinya tana ciwo sai kuma in an zo sai ta buɗe cinya ta ce nan ne ke mata nuna ma masu gaishe ta wai inda ke ci to me za su yi maki me za su yi a wurin me za su yi su da suka zo su gaishe ki likita ne ya kamata ya ga wurin haka nan wajen kitso baya halatta musulma ta tafi wajen waɗanda ba musulmai ba suke mata kitso don baya halatta su su ga gashinta ku duba gashi nan ba ni na faɗi ba kada wasu ce an kawo sabon abu ba a yi ku ji gashi nan wala nisa'ihin na ai mu'mina ammal kafirat amma kafirai wanda ba musulmai ba fala su ba sa ganin muminai kamar yadda namiji zai ga mace wanda yake ba muharraminta ba to mace wadda ba musulma ba in ta ganta daidai laifin ɗaya bai fito ba ko ya fito dama fa surai kun ji fa ita yaƙi za ta yi da abin da aka saba ba abin da aka saba shine daidai ba abin da musuluncin ya ce wanda manzon Allah ya zo da shi shine daidai na haka yadda yake haram namiji wanda ba muharrami ba ya ga mace in ta fitar da tsiraici to haka yake haram idan ta zauna gaban mace yar uwarta wadda ba musulma ba kafira to wannan haramcin haka yake daidai yake da namiji ku dan daure ku gane ko ba za ku dauka ba amma fa haka yake haka yake kun gan shi nan gashi nan ammal mu'mina shi wala nisaihinna na mu'minai ba laifi ammal kafira amma waɗanda ba mu'minai ba mata su ga matan musulmai fala an hana wala ma malakat malakat aymanuhunna ko abin da hannunsu ya mallaka aminal ima'i wal abidi na bayi da waɗanda suka aje bararru ai fi an hunna wajen su gansu wa hunna su masu magana min duni hijabin wannan babu komi wattaqina Allah dan haka ku ji tsoron Allah ku kuma ya mata ayyani nisa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku ji tsoron Allah fi ma amar umurtun um, um, nabihi wajen abin da aka umarce ku aka ce ku kiyaye ai fi ma umurtun nabihi min alhijabi wa ghairihi na abin da aka umarce ku ku tsare na hijabi da abin da ya shafi hukunce hukunce ku kiyaye waɗannan dokoki ya ku jama'a mu'minai ya fito ko ma'anar ayat lamma bayyana ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ma yanbaghi lahu mura'atihi min sha'ani azwajihi ummahatil mu'minin yayin da Allah tabaraka ta'ala ya bayyana ma manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da ya kamata ya kula da shi game da abin da ya shafi iyalansa sune ummahatul mu'minin bayyana ta'ala bi hadhihi al-aya sai Allah ya kare mana bayani da wannan aya aya ta 54 ma bu alal na mura'atihi aidan sai aka bayyana masu ma muminai abin da ya waje wajaba kansu ai kun ga can annabi an gaya masa babu laifi ya nisantar da wanda ya ga dama ya kusantar da wanda ya ga dama wanda ya haka dai magana da muka yi shekaran jiya to saboda haka yanzu kuma sai aka jawo hankalin mu akan tun da haka ne ku kuma muminai ga abin da za ku kiyaye da bangaren haƙoƙin matan manzo Allah na hawa azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatihim wanda su ne matan wato iyayen muminai faƙala ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani haqqan wa sidqan wanda kuka yi imani na gaske ba kwa tantama la tadkhulu buyutan nabi ai sallallahu alaihi wasallam illa an yuzana lakum kar ku shiga gidan manzon Allah har sai an maku izini bid dukhuli an ce ku shigo ila ta'amin tut'imunahu zuwa ga abincin da za ku ci gaira ghaira na ina ba tare da kun jira cewa sai ya dahu ba ai ai waqtu kar ku jira lokacin wa dhalika anna hadhihi walma'arufa, aya wato wannan gashi ta akwai na har tukunna ghaira na ina kab ku jira ai ghair din mansub an ce mansub alal hali ne alhali a lokacin bai yi ba ku jira ko ku ce halin sa ya da wal aya tadammanat til'ada adaba wannan aya ta tattaro mana wani irin ladabi fi halil julusi na hanyar zama a gidan manzon Allah wa ta'am da kuma maganan cin abinci a gidan shi sallallahu alaihi wasallam kama ta mana mashru'iyyatal hijab kamar yadda ta tattaro mana shari'a kuma in za a zo gidanka ka san cewa ana zuwa gidanka to dole ne kuma ka tanadan mafa matanka hijabin da za su rika sawa ba wai matarka dan abokanka suna zuwa gidanka ba ta zaina sa hijabi ko kuma ta sa gyale ko ina ana ganin jikinta ko ta sa matsatsen kaya ta sa siket matsatse ana ganin jikinta ko ina ana gani kuma kai da yake youth ne kai har ma wani sai taka ma kafa ya taka kai in ya kalli matarka kuma sai taka ma kafa ya ce shege ina ka samu wannan to dama shegen ne kai sau da aka ya taka ma kafa ya ce shegewa ne ina ka samu wannan matar tana da kanwa kuwa ko tana da kanwa ko tana da 'ya'uwa ya taka ma kafa ita fa ya kalla ka mallan wannan shine babban gabo ka ɗauko mutum ya kalli matarka ta burge shi ya taka ma kafa ta kafa dan kar ta gani sai ya taka ka kafa sai ka ɗago ido sai ya nuna ya ce da Allah ina ka samu wannan ina ka samu ta tana da kanwa ko tana da yanwa me yasa yayi ma wannan magana ya kallin ta burge shi to zaka tana da kanwa to in ka sake ba kanwa yanzu ba sai ita din ita din zai zagaye wata rana so nawa yanzu cases ke faruwa na abokai game da matan abokansu guda nawa ya faru ba iyaka ya fi karfin a kirga tun ana kirga ne na kirga kai ka kai shi gidan ya saba da ita suka saba don haka yanzu ka tafiya sai ya zo to da abun nan ne a nan fa ba shekaru biyu kenan ina jin ko shekara uku wani ya tambaye kuma ina ganin shi ya tambaye ni ya ce wani abokinsu ne sai kawai ya je koma gidan mata abokinsu shi abokin ya yi tafiya ita matan Allah ya sa ba ta ba da haɗin kai ba sai ta gaya mai ta ce abokin nan fa naka kana ganin kamar amintacce ne ba fa amintacce ba ne ya ce ani da wane ta ce ba amintacce ba ne ya ce me yasa kika ce haka ya ce kokari yake yi ya zo ya shiga huruminka domin yana zuwa yana kokari yana yi man magana har na fahimci cewa so na fa yake yi kuma kai ga yadda kuke tare da shi kokari ma yake yana nuna man cewa fa shi yana so ya zo gidanka in baka nan ya ce wanan ta ce in baka yadda ba kuma ka gwada ka gani ya ce shi ko ba zai yadda wani zai iya yin haka ba ta ce to shikenan yanzu ka shirya mu gwada shi ka gani ya ce eh shikenan kawai ran ya ce zai yi tafiya amma yana maso da Allah ya zo ya aje shi moto shi abokin ya zo ya aje shi a wannan ba zai tafi da mota ba zai shiga mota haya ne zai je Abuja kuma yana jin zai kwana uku ya zo ya aje shi ya ce to to ba komi ba komi ya ko zo ya ajiye shi ha da aka ajiye shi a tasha sai ya sauri ya shigo wata motar ya dawo gida ya zo ya laɓe shi ko wannan da ya ga ya ajiye shi sai ya je hayo ce fa ne ya so kayan kaya ya taho ya zo ya shige ya zo gida ya zo ya shige ya zo ya shiga ɗaki har ya cire rigar shi ya sagale daga shi sai singilati da ya fito kai da kace kata abuja to shi ne fa aka ribe shi da duka aka kira bakwauta suka doddoke shi to tambayan da aka yi man shi ne an doddoke shi an doddoke shi an gurɗe mai kafa an karya mai kafa a wajen da ya ci duka ya da ya karya kafa to yanzu shi ne sai ya je gida ya kwanta sai shi ɗaya mai tambaya ta ya ce to yanzu su sun san abin da ya abokinsu ne amma ya je gida ya kwanta ya ce mai keke na fem ne ya kado shi to da Allah sun je su su gaishe shi <laughs> baya da lafiya sun je su gaishe shi ko sun je sun yi laifi na ce in kun je kun yi laifi tunda kun san abin da ya kun ƙara ƙarfafa ma ɓannar da ya ku kyale shi ya gane ko ba ku fito fili kuka ce mun san abin da muka kai ba ku ƙaurace mai dan ya ji zafin wannan ƙauracewa ya gane fasikancin da ya ba daidai ba ne to amma kun ji sai ya dana ma mai keke nafef ya ce mai keke nafef ne ya buge shi wani dan iskan mai keke nafef ne <laughs> ya ture shi nan ko shi ne dan iskan babba to so nawa aka yi haka nan wani ya zo wata rana muka yi tambaya nan muka ce idan mutum ya ɓata matan makwabcinsa ko ɗiyar makwabcinsa idan aka je lahira malam za a ɗauko ladashi ne a ɗauko mai matai ko mai ɗiyan a ce mashi ya ɗebi ladashi shi iya abin da yake so sauran kuma ya rage mai annabi ya tambaya ya ce kuna ganin ɗaya akwai wanda zai rage mai wani abu ciki suka ce ina nan da muka faɗi wani ya ce sai dai ma mutum ya karo zunubin shi ya labta mai shine sai ya taso ya ce manto mala an samu matsala a wani wuri abokinsu ne dama kuma na san irin wannan tambaya ai mai kyau abokinsu ne suna zaune a gida da shi da makwabcinsa shi makwabcin matar shi ta tafi makaranta shi ma mijin na farko shi kuma shi ya tafi makaranta kaga an yi shi wancan matar shi ce bata nan shi kuma wannan mijin ta ne baya nan wani yana dawowa daga dawowa wani lokaci in ta ji motsin shi sai ta zo ta dan bude gate shi sai ya shigo shi kuma da ya ga ta neme wannan abun kirki sai ya rika dan zai dawo sai ya dan tsaraba ya so mata ya dan so balangu ya dan mika bayan ta bude gate sai ya ce ga wannan sai ya bata balangu mata da balangu balangu ka riƙa ba mata wani balangu ta sai ya riƙa ba ta balangu ran nan da ta ga dai kullun yana ba ta balangun nan ta tada tsiya ta shirya abun nan da ya zo kawai bayan ta rufe gate wai zai fita sai ta ce da Allah da Allah da Allah tana ko da dan bukata so mata wani abu amma gaskiya ta mance ko da Allah zai taimaka ya so mata ya ce menene fa sai ta ce wai fat wannan abin da suke amfani da shi shi take so yanzu wadda ta san ba wata manufa ta ce ma mijin wata ya so mata wannan abin ta ce shi take so ya ce ah no problem no problem ya je sau da ya sau ya miƙa mata ya wuce yana zaune a falon sai gashi ta shigo falo wai ta zo ta mai godiya to daga wannan godiyan shikenan abu ya faru na ɗaya abu ya faru na biyu abu ya faru na uku to shikenan ya akai ya akai mijin ya zo shi kuma ko ganewa ya ko wani abu sai ya tashi daga gidan ya koma wani gida to ita kuma ta saba sai ta yi da wani kuma can sai mijin shi kuma ya gane yanzu sai ya sake ta kun gane magana to yanzu shine wannan ke tambaya ya ce to yanzu wani sun yi da wani har ya gane ya sake ta yanzu shi ya je ya gaya ma mijin cewa shi ma an taɓa yin haka da shi ko ko yaya dan a yafe na ce mm ka je ka san za ku yi kawai a <laughs> warware a lahira ko dai ya zautara ko kuma amma in ba haka ba a nan duniya ka je wannan ka je nemo rigima aje ka je ka je ka gaya masa wannan abin ka ce kai ba gaskiya dama kafin yanzu ka ji dai sun rabu tunda an kama ta wani wuri kai ba kun taba da wannan ai wata mutunan ka je nema wannan abin nan eh, imamu imamul mawardi a cikin littafin sa alhawi yayi maganganu da yawa akan wai in kai ma mutum zunubi sai ka gaya masa laifin da kai masa sannan ya yafe ya ce maganganu malamai suka yi da yawa akan wannan akwai laifin da za ka yi ma mutum watakila dalilin gaya masa laifin shi kuma sai ya yi laifin da ya fi wanda ka yi mai in ya tashi domin wanda ka gaya ma wannan yana iya nemo makami ya lafta ma kai mai haka da mata ya yafe ma ya sani to maganin ka so ma ka yi so da haka da abokai da yawa wannan yana faruwa ta dalilin kuma mutum shi ya kai su wani ma da ya bamu labari mun tafi abuja wata rana ya ce ai wani abokin nashi ma da suka zo gaba ɗaya sai da ta koma ma kamar da abokin suke aure ba ma da shi mijin ba gaba ɗaya ya ƙwace mai matan shi ne ya kashe ya sau kaya ce fa ne komi wasu kuma sun taɓa neman su aure ne ba su aure su ba daga nan bayan sun auri wani sai su ci gaba da hudda wani shi da kanshi ya ba da labari ya ce a Zariya wata da ya taɓa neman aure ta yi aure a Zariya ya gano ta ta dalilin bututu ya dinga gaisa da ita ya dinga gaisa har ta gaya mai inda ta kiran na ya je ya ce ya kawo ziyara daga nan suka ga juna kawai suka ga kai su har yanzu suna son juna kuma ta auri wani daga nan sai ta tare gidan mijinta yana aiki a abuja sai sati biyu yake zuwa shi ran da mijin ya koma ran litinin in ya tafi ya tare gidan sai kuma ran juma'a ta sati na biyu ran da ya san mai gidan zai zo sannan ya ɗauro kayan shi ya dawo ran da juma'a mande ta yi kuma sai ya ƙara kayan shi mijin ya yi abuja shi kuma ya yi zaria shi ya faɗi da kai shi ko miji ya zo sati biyu bai nan ya yi cefa ne ka la haula wala quwwata ya zo ya sai masu komi da suke bukata na sati biyu nan ya koma ashe ba shi za a yi taimasanwa ba wani bako na nan zuwa wani shi ya saman da kai shi a sakatariyar ya ce ya auri wata yarinya ya so aure sun daɗe sai bai aure ta ba daga baya sai ta zo ta auri wani mai kemis shi kuma mai kemis ya zo ya sai da wasu magunguna ndlea suka zo suka kama shi aka ja kai shi kotu aka kulle shekara uku sau da haka ita kuma sai ta gaba za ta yi haƙuri har mijinta ya dawo har shekara uku ba ta kira shi sai ya zo gidan shi ma ya kwana sai ya zo gidan radda ya zo na daga gidan yake ya zo yana kuka ya ce to shi yanzu gaskiya yanzu ya dai gane ya ji karatu wannan karatun za a zabtare ladar shi ne ya zo yanzu to yanzu ya za a yi na ce to inda ya kasan ga shi dai ka je gidan ya ce amma fa zuwan da yake ba a komi na ce to ba a komi ko to mun ji na ji amma in yadda ba a malayuwa yake eh, kuma yana kwana gidan wadda ta kira shi a ah, wai ya ji za a zabtare ladar shi ya ce amma fa ba a yi komi ba na ce to naji naji ya yi komi ba ka zo gidan ka kwana a gadon mijinta ka kwana an dafa ma abincin gidan ka ci duk ba komi amma ba a yi komi ba na ce tsaya ka ji zaman ka lafiya in za ka ji shawara shine ka zo yanzu ka gaya mata tun da ku kuka san menene in ma ba komin duk kun sani ka ce mata wannan abun ba shi da kyau yanzu tun da ba za ki iya haƙuri ba je ki kai ƙara kotu ki ce ba za ki iya haƙuri ba sai alƙali ya raba auren tun da shi ya ɗaure shekara uku sai alkali ya raba auren ya muku saki ba ba'ini in aka yi wannan sakin an sake ki sai ki idda sai ku yi aure shi in ya fito sai ya nemi wata ya aura ya fi masa sauki akan ya zo ya ji wannan labarin ya fito ko saboda haka ba za a yi haka nan ba a musulunci an hana wata alaka da za ka bari wasu su riƙa yi da iyalinka ta dalilin irin waɗannan abubuwa har a samu wata mummunar ɓanna in ko ba haka ba za ka zama the youth ka zama wanda bai kishin iyalinsa kuma the youth baya shiga aljanna wanda ya zama duyus a lahira ba shi ba aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu ina ne saboda haka wannan ai alhijab ko na koma baya ko wa kana alhijab ai wannan ai ghaira lazirina ila kak ku zama kuna jiran abun nan illa wannan kai la tadkhulu buyutan illa an yudhana lakum bid-dukhuli sai an ba ku idini ila ta'amin tut'imunahu ghayra nazirina ina shine muka fassara tambaya baya ko a wannan kak ku jira a ce sai ya nuna abincin ai waqtahu wa dhalika anna hadhihi al-aya wannan shine anna aya wal ma'rufa bi ayatil hijab ita ce wanda aka sani kuma da ayar hijabi wannan wannan aya Walma'arufa ma'rufa bi ayatil hijabi na fi sha'ani nafarin min ashabi rasulillah amma wannan dai ita a wannan aya tana maganan ka a shiga amma wadda ta yi magana a kan hijabi wadda aka santa ita ko ta sauka ne akan wasu jama'a min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda suka ci a wannan na sahabban annabi lamma akalu ta'amal walima yayin da suka ci abincin walima a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati aqama ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yayi lamma zawwajahu Allahu bi Zainab binti Jahsh yayin da ya aure da Zainab binti Jahsh Allah ya aura mai ita kusan yayi walima ko sai su kuma basu tafi ba annabi na so ya shiga gida su kuma basu tafi ba sai aka yi maganar hijabi na wannan radiyallahu anha wa kana al hijabu ما فرد بعض على النساء مكثوا بعد انصراف الناس na. lokacin nan hijabi ba riga an saukar da shi ba sai suka zauna suna hira bayan mutane su matan suka zauna ya tahaddathuna fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kharaja amamahum annabi ya tashi ya fita ya fito su dan su gani la'allahum yakhrujuna ko su fita fama kharaju amma ba su fita ba wa taraddada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal baiti annabi ya ƙara dawowa ya kai ya komo ga dakin. fa yadkhul wa yakhruj ya shiga ya fita raja an yakhruju ma'ahu dan su ma su ga ya fita waje su bi shi kaman kai ne kana cikin gida ka tashi kaga aga ka kai kofar gida bai kamata baki masu hankali su tashi su bi ka ba tunda ka fita ko baka ce ku zo mu je ba sai suka kai ka tashi ka sa takalma ka yi waje ba su ma sai su tashi su biyo ba to duk annabi yi wannan isharar ina ba su gane ba su lokacin amma su ba da gangan suka yi ba su fahimta ba ai ba su fita ba an ya kurju falam ya kharuju wastahaya sallallahu alaihi wasallam an ya kula lahum hayya fa kharuju annabi kuma ya ji kunya ya ce masu a'a ku tashi ku fita fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya فقوله غير na ina da aka ce ka ku jira yani dhalika nafaru wa man yuridu an yaf'ala fi lahum ana nufin waɗannan jama'a da wanda zai aiki irin nasu fa idza wajaha ilaihi akhuwa akhuhu istida'an li huduri walima idan wani ya kira dan uwansa cewa ya zo walima da zuhri kamar bayan sallah azhar athalan ata ila almanzili min qabla zuhri sai ya zo gaba a gidan bayan azhar kabanin azhar yudayiqu ahlal manzili ya ƙunta ba mutane fa hadha ma'ana ai ghaira na ina kada a jira a bari sai lokacin da aka ce ka zo yayi ai waqtuhu li'anna ina ai huwa al domin ina din shine lokacin a jira lokacin an yi wannan larabci ne shi ay ghaira muntazirina waqta nadajihi kada ku jira lokacin nuna wa inahu maqsurun maqsur suna ne maqsur wa fihi lughata akwai lugogi da yawa akan ina in ina ana fadi ina bi kasari alhamza ina wa ana ana cewa ana bi fatahil hamza shi ma wannan duk ana ai masu fataha wa ana ana cewa ana ma kamar yadda ake rubuta ana ai bi fatahil hamza ai asa hamza wal mad qala al-khutay'a khutay'a yana cewa akhartu al-asha'a ila sahilin aw al-ushra fa tala bi al-ina'u ina'un yace na jinkirta cin abinci na har sai suhail ta fito wata taurariya ce awil ushra ko kuma ushra ta fito can dare kenan yayi dare sosai fa talabiyal ina'u dinkirin sai yayi man tsawo ni in jira har sai wannan lokacin ya yayi man tsawo ko ni an jinkirta mai abinci ba a kawo mai ba ya ga an kawo mai abinci ya ce to bari dai bari lokacin da suhail ta fito za a kawo abinci ya ga suhail babu aka ce ina har yanzu abinci bai yi ba awal ushra ko ko sai ushra ta fito kamar yanzu ne ka ce ka jinkirta zuwa takwas na dare kai ka ga dai ko dai bari ka bari zuwa sha ɗaya na dare ya ce kai zuwa sha ɗaya na dare ko ya yi man tsawo fa ina ujiran abincin ya nuna sai man tsawo wal fi'lu ana ya'na dika wannan idha hana wa adraka wa furiga idan ya kusa ko ya zamana an gane ya nuna kenan wa qawluhu walakin idza du'itum fadkhulu amma idan aka kira ku wajen abincin ku shiga ku shiga ku ci ai fala tadkhulu biduni da'awatin aw idhnin kab ku shiga ba tare da an kira ku an ba ku izini ba fa idza ta'imtum shiru idan kuka ci abincin to daga nan kuwa watse ai idza farragtum min al-akli idan kuka gama cin abincin sarrafu ku tafi muntashirina ila fil ardi ku tafi cikin ƙasa kowa ya hidimominsa fa hadha ila baitihi wa hadha ila baiti wannan ya nufi gida in ya gida ya nufa wannan kuma in ya ga dama ya nufi ɗakin Allah ya je tunda ya ci abinci ya dawafi ya yi sallah wa hada ila amalihi wannan kuma in yana da wani aiki kowa dai ya tafi wajen bukatunsa ku zauna kaf ku zauna gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu wala musta'anithina na li hadith kada ku zauna ku ce guri ku yi hira ku ya ku tsakanin ku ai wala tamkusu ba'd at'am taam kada ku zo ku zauna bayan kun gama cin abinci hadithu ba'dukum ba'dan sashe na ba juna sa labari na bil hadith kuna ɗebe ma junan ku kewa da labari harrama ta'ala hadha alaikum ayyuhal mu'minuna Allah ya haramta muku wannan ya ku mu'minai kar ku yadda da annahu yu'zi rasulahu sallallahu alaihi wasallam domin wannan yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana rasulu sallallahu alaihi wasallam li kamali akhlaqihi duk da cewa annabi saboda cikar ɗabi'unsa annabi yana da halaye mafi kyawu mafi cika la ya'murukum bil khuruj baya ce maku ku tashi ku fita haya'an minkum saboda kunya daga gare ku fallahu la yastahi min al haqq Allah baya jin kunya game da gaskiya zai gaya maku gaskiya falidha amarakum bil khuruj ba'da at-ta'ami dan haka aka umarce ku in kun gama cin abinci ku fita mura'atan li maqami rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan a kiyaye a nuna maku matsayin annabi ba daidai kuke da manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam a nuna mana matsayin sa a wurin Allah wa qawluhu ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an idan kuma za ku tambayi wani abu ai talabtum shay'an min al-amti'a idan za ku tambayi wani abu na kayan amfani kamar misali in a wannan zamanin ne a ce an kawo abincin sai kuma aka ce ah, a aje a an so cokali ko a dauko wannan mai katon bakin menene shi sabin spoon kuke ce mai ko a kaga ana manta da shi wani lokacin an kawo abinci in za a ba ne ko a ce cokali ko dai wani abu dai ko wata ƙwaryan a an samu mutanen sun yi yawa ana so a raba abincin waɗannan su yi gungu waɗannan su yi gungu kaga yanzu za a shiga gida an so wani abu ko to in za a shiga an so wa ka a faɗa masa haka sai an nemi izini tunda da dalili yanzu za a zo gidan akwai na har nan wurin rawa abu dawud an Anas bin Malik Abu Dawud ya ruwaito hadisi daga Anas dan Malik kala kala Umar yace Umar ya ce wa ko wa wafaqtu rabbi fi arba'il hadith ai fihi yace shi ya yi daidai da magana Allah tabaraka wa ta'ala Umar ya ce shi ya faɗi magana ya ce ga wuri kaza da kaza aka yi da wuri kaza kaza aka yi sai kuma Allah ya sauko da wannan hukuncin har a wuri hudu wa fihi daga ciki qultu ya rasu law darabta alhijaba ala nisaika da ka sa hijabi game da matanka a daina shiga kansu yadkhulna alaihin albarru wal fajir domin ka gafa mutumin kirki da na banza duk suna shiga gidanka su su rika kallon matanka a tare su a daina bari fa anzalallahu Allahu azza wa jalla wa idza sa'altumuhunna mata kaga sai Allah ya saukar kaga yayi daidai da Allah shi yayi tunanin haka kuma Allah ya saukar da abin haka dan wajen sallah wajen maqamu Ibrahim yace da dai annabi yace ina za mu yi sallah yace ina ganin ba inda ya kamata mu yi sallah kamar mu tsaya wajen maqamu Ibrahim mu yi sallah kace wattakhizu min maqami Ibrahim musalla kaga duk an yi daidai irin wannan da sauran wurare guda hudu yace duk shi zai tunanin abu haka ya kamata da an yi kuma kun ga wajen kiran sallah ma shi ma an yi magana da an zo kiran aka taba ga kiran sallah shi ma da irin waɗannan abubuwa wannan ke nuna wannan na na Umar Umar yana da matsayi wurin Allah ta tabaraka ko ta'ala babba ya fito ko saboda haka in za ku tambaye su wani abu na min al'amti allati tujadu fil baiti wanda ake samu a gida ka ina in wa nahawihi kamar misalin ƙwarya ko wani abu za a sa wani abu min wara'i hijabin to ku roƙe su ta baya ai babun ai babun wa satrun can bayan kofa kuma da rufi a da labule wa nahawihima lamu muwajahatan kab ku kalle su fuska da fuska ku tambayi wani abu li hurmatin nazari ilaihin saboda haramun ne mutum ya kalli matan manzon Allah ya kura masu ido wa qawluhu dhalikum ataharu liqulubikum wannan shine yafi wato a ce zukatan ku su tsarkaka daga wannan banna kada a samu wata banna antum ayyuhar rijal ya ku mazaje wa qulubihinna kuma su ma wannan shine abin da zai sa ba za a samu wata shakka ba ayyatu hal'umma ummahat ya ku waɗannan iyayen mu'minai atahar ai wato shi ya fi min khawatir su'il alfasida da kan a samu wasu tunani marasa kyau game da ku allati la min ha qalbul insan wanda zai wahala zuciyar mutum dan adam ta kubuta daga wannan in baka yi tunanin wani abu sai wani abu ya fado idza khataba fahlun untha duk lokacin da mutum da ya namiji ne wanda yake balagagge in yayi magana ga diya mace yakan ji wani abu aw khatabat imra'atun fahlan min rijal ko kuma duk lokacin da ita mace ta yi magana da wani namiji in dai mace da sauran shekarunta ba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 اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد ان السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا وحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسيم مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا